daga birnin maka koma shi madina yau shekara ce ta 1432 wanda ya daidai da shida ga watan uku na watan bature na shekarun haihuwa annabi isa shekara 2011 muna cikin darasin wannan littafi mai albarka sharhin usul sunna na imam ahmad bin hanbal a wannan garaji ta alisalis mai sai a gabacin gidan ko a birnin maradi daga cikin darasin da ake gabatar da su ga malaman gundumomin jihar maradi wanda yake wannan darasin na yau ne darasi na shida insha haka ne ko kuna rubuta mun kawo inda malar ran nan muna cikin magana cewa alkur'ani magana ce ta Allah tabaraka wa ta'ala ba halitta ne ba mun kawo inda malam ke cewa fal qur'anu wa sunnatu yudallani ala anna alqur'ana kalamullahi takallama bihi subhanahu wa ta'ala auhahu ila jibrila wa jibrilu ballagahu ila muhammadin sallallahu alaihi wasallam wallahu ya takallamu mata sha'a wa idza sha'a alqur'ani da sunnan manzo qur'ani da hadisi suna nuni bisa ga cewa lalle shi qur'ani magana Allah ne ba halitta bane Allah ya yi magana da shi ne subhanahu wata'ala ya yi wahayin shi zuwa ga jibrilu shi kuma jibrilu ya isar da shi zuwa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cewa kuma wallahu ya takallamu Allah na yin magana matasha duk sadda ya so ba wai sadda ya gama magana da qur'ani shikenan kurum ya zan kurma bebe ba magana a'a yana yin magana sadda duk ya so yi magana wai za sha'a da halin duk sadda ya so yi magana wa min kalamihi allazi la tafnihi al-biharu qul law kana al midadan li kalimatu rabbi lanafida al baharu qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ina bi mislihi madada suratul kafi aya ta 109 daga cikin maganganun Allah wanda tekun duniya jam'i na teku mi za mu ce mishi baharu teku kenan biharu jam'i ne na teku tekuna ko shikenan hausa kun yarda da shi ne jam'in shi ko daga cikin magana Allah wadda tekun duniya ko tekuna na duniya ba za su yi kare ta ba ko da za a maida su zan ruwan tawada a dauki alkalin ma na itacen duniya kaf duk wani ciro na duniya ya zama alƙalami da ya ciro ya bushe na karare da itace dukkansu sai sun ƙare kalmomin ubangiji ba su ƙare ba haka Allah ambata har cikin su da yace ya ce kulce kana baharu mai dadan likalimatu rabbi da teku za ta zama ruwa na tawada domin rubuta kalmomin ubangiji na da baharu da tekun ta ƙare kaf qabla an tamfa da kalmatu rabbi gabanin kalmomin ubangiji na su kare Allah kenan yana magana walau ina bi mislihi madadan ko da za mu zo da wasu tekunan da suka kai shi da za a zo da teku bakwai a zo da ribin shi za su kare kalmomin ubangiji da su kare ba kenan wannan hujjoji ne na Allah na magana kenan raddi ne akan mu'tazilawa da jahamawa da sauransu famin kalamihi alkutubu almunazzalatu daga cikin maganganun Allah littattafan da Allah ya sabkar li islahil bashar domin gyara rayuwar yan adam bayan ƙasa wal hidayatihim domin shiryar da su wal inqadhihim min ad-dalali domin tsamar da su daga cikin halin bata wal maqasid wal maqasid domin wasu manufa manufa daban-daban da Allah ke nihi wal gayat al hakima da sauran gayar da ake son a kai gare ta ke cike da hikima allati la ya'lamuha illa huwa subhanahu wa ta'ala wadda ba wanda ke iya sanin iyakarta sai dai shi Allah subhanahu wataala hadha min rahmatihi wa min hikmatihi wa min muqtadiyati rububiyyatihi wannan yana daga cikin rahama Allah yana cikin hikima Allah yana daga cikin abin da rububiyya Allah ke nunawa an yuhi ila rusuli yayi wahayi zuwa ga manzanni wa yanzila ilaihimul kutuba ya saukan musu littattafai litusliha biha hayatahu dan su gyara rayuwarsu da wannan litattafai. wa alaiha hayatu rayuwarsu ta samu daidaituwa da dalilin wannan littattafai wa ta'ahhaluna bi wahayi hadhihi alkutubi kuma su gyara rayuwarsu da wahayin da ke cikin wannan littattafai wal amal biha da yin aiki da littattafan wa bai makuta daha da abin da littattafan ke karantarwa da dukul jannati domin samun shiga aljanna wa mardatu rabbil alamina domin samun yarda ubangijin halitta baki da wa man khalafa wa anadaha taqumu alaihi hujjatu duk wanda ya saba ma littattafan nan yan musu girman kai ya tandare wuya hujja za ta kafa kan shi gobe kiyama wa yastahiqqu jaza'al kafirina ya cancanci a mai sakamako irin sakamakon kahirai wal mutakabbirina sakamako irin sakamakon masu girman kai wani suka ma Allah girman kai wa huwa al-quludu finnari shine dawama a cikin wuta shi ya sakamakon shi kama ta haddasa Allahu an zalika kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya ambata haka wal qur'anu kalamullah qur'ani magana Allah ne kamar da imamu Ahmad ya ambata Allahu takallama bihi subhanahu wa ta'ala Allah shi yayi magana da qur'ani subhanahu wa ta'ala wal kutubu al munazzalatu kalamullah littattafan duk da Allah sabkar al qur'ani zabura linjila attaura da suhuf ibrahima da sauran waɗanda ba mu san su ba dukkan su magana Allah ne tabaraka wa ta'ala ha, ila ibadi yayi wahayinta ne zuwa ga bayin shi wa kallama Musa takaliman kuma Allah ya yi magana da Musa magana dai da aka san ita ce magana wa kallama Muhammad lailatul Isra ya yi magana da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daren Isra'i alaihi salatu wassalam wa inadi yawmal qiyamati aina shuraka'i a ranar kiyama zai kira ya rera kira da murya da magana ya ce ina abokan tariyar da aka haɗa da su ana masa irin bautar da ake mun a ranar zaman duniya ina suke yanzu inda Allah ya ce wa izna da rabbuka Musa kuma Allah ambata lokacin da Allah ya rera ma'anin Musa kira wannan hujja ce malam ke kawowa cewa Allah na magana a cikin suratul shu'ara aya ta goma annida'u la kunu illa bi harfin wa sautin yaliqu billahi bayyuwa a ce an rera kira face sai ya kasance tare da harafi da sauti irin wanda ya dace da Allah la yashbihu sauta wala hurufa wala kalamul makhluqina ba wai sautin da zai yi kama ba ba harfan da za su yi kama ba ba magana da za ta yi kama da magana halittu ba a irin ta Allah daban amma ita ma magana sunanta Allahu ya takallamu Allah yana magana wal kalamu sifatu kamalin magana sufa ce ta kamala sufa ce ta cika jama'at la ya takallam wal haywanatu la ta takallam abubuwa sandarari duwatsu da itace ba su magana dabbobi da ke da rai su yadda aka yi su dabbobi ba su dimi wahi a ahattu min al-bashari allazi yatakallamuna wannan shine marabarsu da mutane da Allah ya sa su suna da ikon magana fallahu karrama insana wa kammalahu Allah ya karrama mutum ya kammala shi wa min kamalihi yana daga cikin kammalan mutum da cikatai wa kamala kamalatihi da cikin mahi kammalar cikatai alkalam yin magana da yake allazi tamayyaza bihi ala sa'iril makhluqat wanda da wannan ne yake rabewa ake rarrabe shi tsakanin sauran halittu tamayyazu allazi tamayyaza bihi tamayyaza allazi tamayyaza bihi ala sa'iril makhluqat wanda da shi yake rabuwa ake yake rarrabewa daga sauran halittu ko ka karanta shi mabani al majhul kace allazi tumayyazu bihi wanda ake rarrabe shi da shi ala sa'iril makhluqat ha ni ko ce ban ji ba ah dan ragare ko aha ba ba da eh ina ga dan nima ni ne shi can asali ma akwai kusuri kure ne na ɗabi saboda wurin na haka nan ne yake fallahu allazi atal bashara wal mala'ikata wal jinna al uqala atahum hadhihi al qudrata kalami Allah shine yabba mutum yaba mala'iku yaba aljannu wanda yake yayi su masu hankali shi ba su wannan iko wannan kudura alal kalam bisa yin magana wasu fatal kalami min sifatil kamali sufa ta magana daga cikin sufofin cika ne cikin sufofin kamala ne wallahu kamilu Allah kammalalle ne in ka kore mai sufa magana ka na kasashe yahibu min kamalihi liman ya sha min ibadi wa makalukati yana ba da kyauta daga kamala shi ga wanda ya so daga cikin bayi ne da wanda ya so daga cikin sauran halittun shi fahiya ta kamalin ita magana sufa ce ta kamala wanda ya kore ta ga Allah ya kore mai sufar kamala al ilmu sifata kamalin alƙudratu sifata kamalin الذي يسلب أن الله الكلام والعلم والقدرة هذا تنقص الله غاية التنقص duk wanda kenan shi ilimi sufa ce ta kamala sufa ce ta cika kudura iko sufa ce ta kamala fallazi ya salba an Allah an kalama duk wanda ya kore ma Allah ya zare ma Allah sufa ta magana ya zare mai sufa ta ilimi ya zare mai sufa ta kudura wanda yake wasu yan bid'a duk sun kore wannan ga Allah wannan ya ƙasa Allah iyakan nakasa wala ma kala ahad kuffari quraish a lokacin da ɗaya daga cikin kafiran qurayshawa ya zargi qur'ani ya muzanta shi da cewa in hadha illa qawlul bashar wannan bai zan face maganan mutum ce danganta shi da cewa maganan mutum ne kaga an nakasa shi an maido shi sufa ta mutum Allah bai kyali ba wada yayi cikin suratul mudassir aya ta 25 Kala sai sa'o su uslihi sakar zan kona da shi a wutar sakar suratul mudassir aya 26 sai yace innahu fakkara wa qaddar fa qutila kayfa qaddar ثم قتل كيف قدر ثم نذر ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر Allah ce sa usulihi sakar shi ya saka mako ne Allah ya nuna wanga mutum bai cikin kai ne ya gano gaskiya da yake ne asalin wato tafsirin ayoyin ya gano gaskiya wasu suka nemi raba shi da gaskiya ya tsaya yana tunanin ya zai kauce mawa ga gaskiya ya ce innahu fakkara wa kaddara sai da ya tsaya ya tunani ya kaddara ni zai faɗi fa kutila kaifa kaddara Allah ya ce to Allah an ce shi da yadda ya kaddara dan bai kaddara alheri ba summa kutila kaifa kaddara sannan Allah an ce shi yadda ya kaddara nan ta da ba alheri ciki ma nazara sannan ya tsaya yi tunani summa abasa sannan ya gince fuska wa basara ya kara murtikewa summa adabara wastakbara sannan ya juya ma kur'ani baya yi girman kai faqala sai ce in haza illa sihirin yusar wannan kawai wani sihiri ne dai aka shiru shi ga magabata kawai wannan ba gaskiya ne ba to haka mutum yake bayan ya san gaskiya to idan abu kai za ta janye shi daga gaskiya idan wasu mutane kahirai na son yin inkarin gaskiya ko wasu munafukai ko dai wasu koma baya sai ga to yanzu ita gaske ba ta ba yiwa a rabu da ita in ba an shafa mata wani kashin kaji ba in ka rabu da ita ba ka shafa mata kashin kaji ba to za sai sai mutane su gane illarka ka san gaskiya ne kake amma yanzu samu wani tada kura dai kai yace in haza illa sihirin yusar in haza illa qaulul bashar wannan ba komai bane maganar mutum ce ba daga Allah take ba daga mutum ne kawai Muhammadu ne ya tsara wannan gazanci sai waslihi sakar Allah ce zan kunar da shi a wata sakar suratul mudassir aya ta 17 zuwa ta 26 da bashar makhalukun Allah ya ce to ita ko magana ta mutum ai abin halitta ce dan su face ta abin halitta fatawa'adahu Allah hadal wa'ida ashadida sai Allah ya mai wannan alkawali mai tsanani na azaba hada da'anu fi hada alquran wannan suka da yi cikin alqur'ani mai girma bi annahu sihirin da cewa sihiri ne shi qur'ani wa bi annahu qaulul bashari da cewa maganan mutum ne hada tanqusun wa ta'anum fi hada alquran allazi huwa kalamul anzalahu Allah li hidayatil bashari subhanahu wannan suka ce wannan nakasawa ce tawaya ce da suka game da wannan alkur'ani mai girma wanda yake alhali shi magana Allah ne Allah ya sabkar da shi don shiryar da yan adam walaysa bi makhluqin shi ba abin halitta bane wal rawafida wal والباطنية wa والخوارج وكل فئات dalali dan su zilawa. da jahamawa da 'yan batiniya da rawafi da shi'a da kawarijawa dukkan kowace jama'a na 'yan bata ta katalifu makalatu maganganunsu sukan sassaɓa amma dukkan su sukan koma wa mu'addaha annallaha la yatakallamu duk ƙarshe takan koma akan cewa Allah baya magana hatta al-asha'ira hamma asha'ira ta'assaru bil mu'tazila sun tasirantu ga da mugunya aqidan mu'tazilawa ta yi naso zuwa ga asha'ira su ma sun ɗauki wannan sun yi kwantaminan su awailuhum kanu ya kuluna na harko harkon su sun kasance suna cewa alkalamu huwa sifatun qa'imatun bi zatillahi subhanahu wataala ita magana sufa ce mai tsayuwa ga zatin Allah subhanahu wataala lakin hadha alquran laysa kalamu sai dai wanga qur'ani ba magana shi bace wa inna ma huwa hikayatun li kalamihi abinda kawai yake hikaya ce aka haikato ta magana Allah wai can Allah shi yi magana amma yanzu nan yadda yake ba magana Allah bane yanzu magana ce dai ta jibiri da yayi ga Muhammadu Muhammadu ya karanta mutane duk mai karatu to yanzu magana shi ce Qur'ani magana shi ce amma ba ta Allah ba to wannan shi ke sa ake son a karanta eh, littattafai masu dauke da aqida ahli sunna a wannan bangaren wannan hagen nan ne matsala take cikin addini ba wajen wajen sallah ko azumi ko zakka ba ba can ne matsala take ba wajen kayi kurakurai cikin sallah ba shi ke kahirta ka ba wanga wajen ake samun kahirci da gaugawa nan da nan nan ake ba ko kun gane kuma in kun lura wuri ne wanda shi tauhidi aqida ta ahlus sunna wal jama'a da kana karanta ta in dai ka taba karanta falsafa sai ga babu wani babu na falsafa kamar wannan nan wani ne falsafa ke shigowa ta bata ai da haka nan yan falsafa duk suka shigo suka zuba falsafa su ciki har sai ka kasa bambance me aqida ahlus sunna wal jamaa kuma menene falsafa dan falsafa adallatul aqliyya ce shi ka aqida ahlus sunna wal jamaa adallatul naqliyya ce ko kun gane mi annabi ya rayu akai shi da sahabbai ne su ko adallatul aqliyya suke ganin cewa ga hankali dai kamata yayi kaza ko kun gane ko to hankali a shari'a aqida ahlus sunna wal jamaa hankali yana biye nassi ne ba nassi ke biye hankali ba ba a cewa ga nassi ai bai daidai da hankali ba saboda haka hankali ya hukunta shi a matsayin kaza ko an karɓe ko an yi waci da shi ko kun gane sai suka ce wa kalamuhu sifatun qa'imatun bi zati suka ce shi ita magana Allah ga zatin shi tsaye take ga zatin shi laysa bi harfin wala sautin ba da harafi ba ba da sauti ba lakin ma ta kallama walakin ma ta kallama hadal qur'an laysa kalamuhu suka ce Allah bai magana wannan qur'ani ma ba magana shi bane Allah ya ce nas'alullahi al-afiyat to mun ne muna roƙon Allah ya kiyaye mu ba mu lahiya ga kwakwalwar mu wa min awakhir al-asha'ira mutane na ƙarshe-ƙarshe da suka biyo bayan masu aƙida a sha'ira akwai man sarraha bi annal qur'ana makhluqun ma asfi akwai wanda ya bayyana karara cewa qur'ani halitta ne shi tare da bakin ciki da ga magana ta hito a bakin shi wanda yace fal qur'anu lahi laysa bi makhluqin shi yasa dole ka ce in ka ce qur'ani maganar Allah ne sai ka ce laysa bi makhluqin ba halitta bane sannan jimla ta cika eh, kamar ka ce la ilaha in baka ce illallahu ba to fa'ida ba ta cika ba cikin abin da zaka faɗi ka kore ba abin bauta har da Allah ka kore in baka ce illallahu ba kahiri ya samu dama tun da kace la ilaha duk ka kore har da naku shikenan bal qur'an kalamul lahi laysa bi makhluqin qur'ani magana Allah ne ba halitta ne ba shi wa kalamul lahi kulluhu laysa bi makhluqin magana Allah baki daya ba halitta bane wa haula'i lamma bada'u bi hadhihi fitnati wa an ga mutane lokacin da suka fara bullowar ga fitinar ta cewa dole sai an yarda magana an qur'ani magana Allah ne kamar da muka karanta lokacin da aka jarraba su Imam Ahmad sai ga sun samu wannan daula sun shiga ciki sun kankama sun yi sayu da suka nemi sai sun dura mutane wa ga akida ta yi sayu ita ne ta yi yaya a duniya kuma duk da haka ai ga nan dai har yanzu akwai sauran sauran a duniya ya kununa a lokacin da suka ballo da wannan sai suka dora cewa kalamullahi khalaqahu bi ghairi mahalli magana Allah ne amma ya halarce ta ne ba da mahalli ba wai kuluna ta suna cewa kalamun lahi lakin nahu kama ta kulu magana Allah ne sun yarda qur'ani magana Allah ne amma halitta ne shi kama ta kulu kamar yadda zaka cewa na qatul lahi fa kuluna na qatul lahi wa baitul lahi taguwa Allah da ɗakin Allah duka iya cewa haka ai min idafatul makhluqi ila al yana daga raba idafa abin halitta zuwa ga wanda ya halicce shi ala cewa haza min talbisihim wa kazbihim wannan duk yana cikin talbis ɗinsu da ƙarerayensu da sanyar za su yi su rudar da ƙwaƙwalwarka su cuɗanya ma ƙarya da gaskiya don su mai da maka ƙarya da zan ita gaskiya ka riƙe ta ka yi watsi da gaskiya ka ɗauka ita ƙarya mun gane wannan ko da Allah ka diba wannan wannan dubaru sai yarda a ce magana alkalamin lahi ne amma kamar ka ce naqatul lahi ne kamar ka ce baitul lahi ne ai naqatul lahi halitta ce baitul lahi halitta ne ko kun gane baita halitta ne na ka halitta ce taguwar Allah ɗakin Allah ko kun gane to shi yasa in ka ce kalamun lahi sai ka ce laisa bi makaluki in baka ce haka ba kun game ke da su eh kun da sai su kun game ke da su kala irin wannan qur'ani ya zo da irin wannan ya karantar da sabon annabi sallallahu alaihi wasallama duk kalmar da ke ɗaukar fuska biyu fuska guda war take yardaddiya ce a shari'a fuska guda bai yarda ita ba to ku yi amfani da wadda ake yarda la taqunu ra'ina kar ku ce ra'ina ai haka alqur'ani yace musu saboda yahudawa wurin su tana da ma'ana biyu ma'ana guda mara kyau ce to sai su dora amfani da ita wajen danganta abin zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam kala malam yace imam ahmad ya zo da wannan jimla cewa walaysa bi makalukin qur'ani ba halitta bane ai alqur'anu kalamullahi ma yakafi laysa ce a ce qur'ani magana magana Allah ne kadai wannan bai isa bai isa ga magana ya ce li'anna al jahamiyya wal mu'taziliyya dan ba mu'tazili da majahami mutum dan biyan mazhabin jahamiyya da dan biyan mazhabin mu'tazilawa allazi yankiru annal al qur'ana kalamullahi wanda ke inkari bai yarda cewa qur'ani magana Allah ne ba cewa ba halitta bane ya kulu kalamullahi shi ma yana cewa magana Allah ne walakin yuridu annahu makalukun sai dai a zuciyar shi yana nihin abin halitta ne misali an naqula na qatal an naqula na qatal lahi kuma ce na qatul lahi wa baitul lahi baitul lahi makhluqun wa na qatul lahi makhluqa daki na Allah halitta ne taguwa Allah halitta ce alaysa kazalika ba haka nan bane fa huwa min hadal babi to sai suna dauka abin ta wannan baban bala yace min hadal tala'u daga irin wannan wasar da nassan da ya zo daga Allah ko daga manzo ya kuluna suke cewa kalamun lahi lakin na huma khalukun magana Allah ne shi Qur'ani sai dai shi abin halitta ne an taƙwarta kai kuma sai ka ce kalamun lahi laisa bi magana Allah ne ba halitta bane li'annaka law qulta kalamun lahi dan da za ka ce magana Allah ne wasakatta kai shiru daga nan wa ma qulta laysa bi makhluqin baka ce ba ba halitta ne ba in kai haka yuwafiquka al-mu'tazili wal jahmiyyu dan mu'tazilawa da dan jahamawa sai ku yi gaman baki nan ku yi muwafaqa ya juna ya kula laka kalamullah shi ma sai ce muka eh magana Allah ne lakin huwa ya kamilu bi annahu makalukun sai dai shi yakan cike da cewa abin halitta ne wa anta akamalta kai ma cike da ka ce magana Allah ne ce annahu laysa bi makaluki da ka ce kalamullah sai ka ce laysa bi makaluki ka cike wannan ta haka sai ka tarmaza wayan shi ka daraga je wayan shi da hujja wala da ufu an ya kula kar mutum ya kasa ga ya ce laisa mai makalukin haka yake cikin matan eh, usul sunna na imam ahmad mala ya ce imam ahmad ya ce wala da ufu kan mutum ya kasa an ya kula ya cike da cewa laisa mai makalukin ba halitta ne kala ya ce fa inna kalamallahi laisa bi ba'in minhu magana Allah ba ta zan manisanci ya gare ba walaysa minhu shay'un makalukun kuma cikin sufofin Allah babu wani abu wanda za a ce halitta ne ya'ani sifatul kalami sifatan qa'imatan bi zatin sufa ce take tsaye ga zatin Allah tabaraka wa ta'ala lakin malam yace lakin ya takallama mata sha'a wa iza sha'a Allah na magana sadadi yasu yake yin magana sufatul kalami sufa ta magana wato sufa ce ta kammala kalamun lahi laysa bi ba'inin minhu yaruddu alal mu'tazila allazina yaquluna khalaqahu bi ghairi mahallin cewa alkur'ani magana Allah ne kun bai zan ba'ini manisanci ga Allah ba yana yin radi bisa ga mu'tazilawa masu gunya aqida zai ne kullu wanda ke cewa khalaqahu bi ghairi mahallin Allah ya halitta qur'ani ba da mahalli ba fal kalamu sifatullahi misal al-qudrati misal al-iradati min sifat min sifat al-azaliyya al-qa'imati bi zatihi subhanahu wa ta'ala ita sufa ta magana kamar matsayin sufa kudura ce sufa irada Eh, sufofi ne wanda yake tunna azal ga Allah wanda ke tsega zatin shi ba wa'anda ba sufofi ne suka faru daga baya ba irin mu yan adam in ka ji an ce malam sai da ya karatu ne sannan ya zama malam ko ba haka ba an ce dogo daga baya ne ya zama dogo da ba dogo bane ko ba haka nan ba ha in aka ce shab da garaji ne sai da ya koyo sannan ya zan haka in an ce shugaban kasa sai da ya buwa hanyoyin da da dai ba shugaban kasa bane daga baya to shine sufofi wanda ke faruwa daga baya to shi Allah sufufin shi tun na azali kenan kudura dama yana da ita magana dama yana yin ta irada dama sufa shi ce wahi sufatu kamalin wannan sifofi ne na kamala na cika wa kama annahu ya kalku mata sha'a kamar yadda yana yin halitta ne sadadi ya ga dama idza arada shay'an an yakuna da hukum fa yakunu ko to haka nan ya takallamu mata sha'a ya kan yi magana sadda so yi magana ba wai daure da kanshi yake ba shikenan tun da yayi wa yin qur'ani to daga nan bai kara ko kuma yana nan dof kamar ka zo wurin kurman duti a wannan sufan na ƙasa ce innama amruhu idza arada shay'an Allah ya faɗi cikin littafin shi yace shi yadda al'amari yake idza arada shay'an sai da ya nufaci wani abu an ya kula kawai ce ma abin zai kun fa ya kuni sai abin ya kasance an ya kula shine sufata sufata kalami yana magana ke kawai ce mishi ya kai zamo sai ya zamo surti yasin aya ta 82 yace fasfatul kalami sufa ta magana sifatu zatin sifa ce ta zatin Allah lakin nahu ya takallamu wa yuhi sai dai shi Allah yana magana yana yin wahayi wa ya kaluku yana yin halitta wa ya rizuku yana arzuta bi kalamihi duk da magana shi ke wannan inna ma amruhu idza arada shay'an an yaqulu lahu kun fayakun kenan halittan ma da magana yake sai ce zama sai abin ya zama arzikin ma da magana ne da ya ce ka zama mai arziki sai ka zama mai arziki malai yace fa qawluhu laysa bi ba'inin minhu da imamu ahmad ya ce magana sufa Allah ce ba ba in bata zama nisanciya daga gare shi ba ai anna kalamahu ta'ala qa'imun bi zati anna kalamahu ismin inna qa'imun khabarin inna bi zati magana Allah tsaye take ga zatin shi wa ammal qur'anu fa yusma'u wa kalamuhu yusma'u yace shi qur'ani wato ana jin sautin shi in an karanta magana Allah ce ana jin shi a raftin wannan kun san shi ko ba ku san shi ba mun san shi malam ya ce kauluhu wadar da imam ahmad kuma yace laisa bi ba'inin minhu maqasuduhu abinda ake nihin shi kun san shi ba mu sani ba sai yace maqasuduhu abinda ke manufar shi anna hadhihi sifa wannan sufa qa'imatu bi zati tsaye take ga zatan Allah sufa ce zatiya wannan kuma ya ce ana nihi da shi raddan alal mu'tazila raddi ne akan masu aqidan mu'tazila mu'tazilanci yaquluna khalaqahu bi ghairi mahalli suna cewa alqur'ani Allah ya halice shi ne ba da mahalli ba kala sai ya ce wa laysa minhu shay'un makhluqun da Imam Ahmad ya ce cikin sumobin Allah babu wani abin da za a ce abin halitta ne wa iyyaka wa manazarata man ahdatha fihi ka ka kada ka ce sai kai makabala da wanda ya kirkiro bid'a cikin wannan babi wanzur kaifa yu'akkidu shakrabi yace ka lura yadda imamu amur ke karfafa wagga magana da yace wa laysa minhu shay'un makalukun sai ce wa iyyaka wa munazarata man ahdasa fi kaga yana ma kashiri da yin munazara ko yace dibe da yake karfafa wannan magana lakin hona lamma ihtaja lokacin da ya fada cikin halin bukata rahimahullahu lokacin da ya fada halin bukata ta nazara sai da ya fada halin bukata akan yin munazara sai da yin munazara lamma a ilaiha sada aka tilasta shi zuwa ga yin manazara nazara ibn abi du'ad wanda ita ce manazarar karshe ya hito daga gidan kasan shi aka sakai wa nazara gairahu ya yi manazara da wanin shi ma inda darura ta lokacin larura ta kama wa inda alhaji sadda bukata ta kama kenan manazara ana yin ta in ta kama wa inda man yuridu an yaltaqi da'awata wal haqa da sadda dukkan ga wanda ke da bukata karbar da'awa wanda ke neman gaskiya shi ma ka yi munazara da shi don nuna mai gaskiya kun gane ko eh, abinda aka yi na munazara can karshe muka je zamu karanta shi sannan sai koma ga magana imam ahmad shi shakrabi ya ce imam ahmad ya ce wa man kala bil lafazi wa gairahu da wanda di ya a akan cewa wato bil lafazi alqur'ani lafazin shi halitta ne da wani shi ya ce wa man wa kafafihi da wanda ya tawaqqufi ciki ya ce to idai ban sani ba shin a iya cewa halitta ne ko ba halitta bane ni ba zan ce komi ba kala sai eh, wanda zai ce la adari makalukun aw laysa bi makalukin shin qur'ani halitta ne ko ba halitta bane wai shi dan dubara munafiki yace huna lamma ja'at fitnatul qawli lokacin da waga fitina ta zo ta qawli bi khalqil qur'an ta faɗa cewa ka ce qur'ani halitta ne wa hasala iftiraqu bayna ahlus sunnati wa bayna al jahmiyya wal mu'tazila a lokacin da rabuwar kanu ta zo tsakanin ahlus sunna da jahmiya da mu'tazilawa wa ghairihim da waninsu nasha'a mimman yantami ila sunna sai wannan ya faru dada aka samu mutane sai kasu gida biyu kan wanda ke dangantuwa zuwa ga sunna shine man kula alquran kalamullahi wa lafsi bihi makhluqun qur'ani magana Allah ne amma lafazi na da nake karanta shi shi wannan halitta ne amma shi qur'anin magana Allah ne ba halitta bane kun gane ko to wanda suka ce haka fa kar alaihim al-imam ahmad sai imam ahmad ya masa inkari yace a wannan ba ta hidda ku ba ta hidda ka li annaka lamma taqul dan kai sada dukka ce lafazi bil qur'an makaluk lalle maganar taka tayi amma ka bar kawa ga dan bid'a sada kace qur'ani lafazi ne da nake karanta shi halitta ne kalmata lafazi wannan kalma ta lafazi daukan ma'anoni take ta tamilu an yurada biha al marfuz tana ɗaukar ya zan abin da ake nini ta shi abin da aka karanta ɗin ya'ani nafsul qur'an shi kanshi qur'an tana ɗaukar shi in ka ce lafazi bil qur'an makaluk ce wa ta kuma tana ɗaukar huska an yura da biha nafsul lafzi allazi e, yutakallama ko ya kallama bihi wa yalfazuhu al mutakallim tana ɗaukar shi lafazin wanda mai magana ke magana da shi kenan in ta ɗauki wacce ma'anar ta farko ai kaga magana kana nuna qur'ani halittar ko kun gane abin da yake ni to falan ma kana ta hata milil batila sai imam ya yace to tunda ta zan tana ɗaukar huska biyu da banna da ta kwarai tana ɗaukar mugunyar huska wa kada yastagiluha aljahmiyyah wal mu'tazila sai jahamawa da mu'tazila suka yi anhwani da wannan dama wa gairo mu da wani su man ya qulu alqur'anu makalukun daga cikin duwa wanda ke cewa qur'ani halitta ne sai suka yi anhwani da wannan dama kad ha li tadlilin nas kai yi amfani da ita dan batar da mutane ce lafazi bil qur'ani makhluqun wa yi kusa da bilmalfuzi alkalam sai ana nihin abinda aka yi lafazin da shi na magana kala ahmad sai ahmad yace man kala lafazi bil qur'ani makalukun fa huwa mubtadi yace duk wanda yace lafazi na da qur'ani halatta ne to dan bid'a ne shi sai yadda da wannan kowa kun gane ko kenan duk abinda wannan shi ake ce masa da zari'a duk abinda zai kai ka zuwa ga haramun ko ba haramun bane wannan abin ka bar shi tarka wadudillahi fala ta karabuha wannan kenan to Ahmad ya ce duk wanda ya ce lafazina da Qur'ani da nake karanta shi halitta ne dan bid'a ne wa man waqafa fihi wanda kawai tawaqqufi ya ce to ni ba ni ce halitta ne ba ni ce ba halitta bane already ba gani yana kusa shi ma bakala ya ce la adari makalukun aw bi makalukin wanda ya wayo ya ce to ni dai ban sani ba halitta ne ko ba halitta bane ni ba ce ba zan ce komai ba wa inna ma huwa kalamullahi abinda kawai yake magana Allah ne fa haza sahibu bid'atin imam Ahmad yace shi ma wanga dan bid'a ne to kai mai salula aje kawai zani shi kenan ko ya bace ma mai salula to wa ke rike da yadda muka tsaya na'am barakallahu fik shakrabi a cikin sharhin usul sunna sai ya ce wa man waqafa fihi yana magana imam ahmad ya ce duk wanda ya ce lafazi na da nake karanta qur'ani lafazi na halitta ne fa huwa mubtadi ya ce wannan dan bid'a ne ya ba yan bid'a kafa ne ya ba su mafakar siyasa wa man waqafa fihi da kuma wanda ya tawakkafi ciki ya ce to ni dai ba ni ciya komi shi mai wayo mai dubara faqala ya ce sai sai ya ce la adri makalukun aw laysa bi makalukun idai ba ni ciya komi shin halitta ne ba halitta bane dai na kame baki na wa inna ma huwa kalamun lahi abinda kawai yake magana Allah ne to daɗa halitta ne ba halitta bane shi bai da magana yace fa haza sahibi bid'atin wannan ma dan bid'a ne jera shi ga zaran wance ne anta taqulu kawai abinda shari'a ta yarda ka ce kalamun lahi laysa makhluqa magana Allah ne shi alqur'ani ba halitta bane la taqul lafazi bil qur'ani makhluqun karka ce lafazi na na karatun qur'ani da nake halitta ne li'anna wasilatan yatazarra'u biha ahlul bid'ah eh, ahlul batili yatawassalu biha ila alqauli bi anna alqur'ana makhluqun yace dan wannan wata hanya ce wata sila ce wata dama ce wadda yan bid'a ke amfani da ita su gangara su sami kaiwa zuwa ga cewa qur'ani halitta ne kun gane ko wa kazalika la tatawaqqaf ijzim ijzim bi bi anna kalamun lahi kar kai tawqufi yanke magana kawai yanke da cewa alkur'ani magana Allah ne gairu makalukin ba abin halitta ne ba kama huwa muqtadil qur'ani wa sunnati kamar yadda haka alkur'ani da sunna ke karantarwa wa ma alaihi as-sahabatu wa salafus salih da abin kuma shine da wato sahabbai da duk salaf salih da suka biyo su baya suke akai cewa annal qur'ana kalamullahi laysa bi makalukin cewa tabbas qur'ani magana Allah ne bai zan abin halitta ba bai za ta waqqafa rajulu shakka fi amrihi wa huwa bid'atun sai duk mutum yi tawakkufi yi kwankwanto cikin al'amarin shi ya zan dan bid'a wata jahama ya zan dan jahamiyya bayani lamma najamat hadhihi fitnatu a lokacin da wannan fitina tauraruwa ta tabbullo washtaddat ta tsananta ja'at mithlu hadhihi al-alfaz to irin wannan lafazan a wannan lokacin suka zo ga mutane wal bid'a da irin wannan bid'o'i wa minhum man yatawaqqaf daga cikin su akwai mai tawaqqufi labudda min saraha Eh, imam ahmad bin hanbal wato shakarbi ke nuna mu cewa shi sai kai a ba makawa sai an eh, sarraha magana sai ka hiddo magana hili an gane inda kake nama ne ko nasu dole sai an san kowa ne kai na ƙulu alƙur'anu kalamullahi ghairu makhluqin shine jimla ta cika alkur'ani magana Allah ne ba abin halitta bane wanta ha shi kenan ta kare la na lafazi bil qur'ani makhluqun ba mu ce lafazi na na karatun qur'ani shi halitta ne tunda lafazi na ni abin halitta ne a'a kar ka ba in bid'a wannan kawa wala na tawaqqaf yace kun ba za mu tawakkufi ba mu ce to mu dai ba mu cewa halitta ne ba mu ya ba halitta bane mu dai muna nan akan dai magana dai Allah ne sauran zance ba ruwan mu la yajuzu tawakkuf yace ai tawakkafi na mun bai halitta ba wala yajuzu an naqula lafazi bil qur'ani makhluq kun ya halitta mu ce lafazi na na karatun qur'ani halitta ne a'a kar ka ba ɗan bid'a wannan dama wannan shi karan karantar da mu kowane hage ma kar ka ba ɗan bid'a dama kar ka raga kawa sai duk zaka magana kar ka saki ka raga kawa wa man waqafa fi duk wanda ya tawakkafi game da wannan kala yace la adri makalukun aw laysa bi makalukin shin halitta ne ko ba halitta bane ma sha Allah ya tazahara bil wari kenan wannan ya bayyana tsantseni iya ka tsantseni da ya bayyana haza qalahu adadun minan nas yace wagga magana di yawa daga cikin malamai sun yi amfani da wannan dama sun yi ta kofi wa hun Ahmadu imam Ahmadu ya kada su ya kada darajar su a tahiyar sunna ya nuna to sufa ba su kai gaci ba wa asqatahum ahli sunnati sauran ahli sunna ma da sun zubar da su wa badda'uhum sun bid'antar da su sun ce yan bid'a minhum yaqub bin Shaiba akwai yaqub bin Shaiba min aimatul hadith yana cikin manya manyan imamai na hadisi lamma tawaqqafa fil qur'ani da yi tawaqqufi game da qur'ani ya ƙi hurta cewa ba halitta bane kawai dai ya tsaya magana Allah ne kala la adari yace ni ban sani ba makhluqun aw ghayr makhluq shin halitta ne ko ba halitta ba kala in kala imam ahmad sai imam ahmad yace mubtadi'un dal wannan dan bid'a ne batacce wata sharahul khalifatu sai halifa ya shawarci imam ahmad an yunasibahu ya nada wancan mutunan yaqub bin shaiba a nada shi a wani matsayi wai bayyahu ya aza shi mansu balakada a matsayi na alƙalanci can ayaka ne ko bawwe ahu mu bawwa ne kenan daga tabawu'un mm, ne daga kalmar tabawu'un ne ya aza shi a wani matsayi na alƙalanci wala Allah hari asatul qada shine jagorancin za ta yi zan jagorancin alƙalanci ne kala ahmad sai ahmad ya ce mishi a a kakka na dashi la kakka haka innahu dallun shi ci ne shi wanda ya tawakkufi ne game ya furta magana cewa qur'ani ba halitta bane ya kasa wanda ya kasa yin haka nan ya kasa kwato hakkin Allah ya kwato hakkin wani <laughs> ba ya kwato hakkin kowa ba ya kamata a sashi alƙalanci ba eh? wanda an sashi shari'a eh, ya kasa kwato hakkin Allah <laughs> sai ya kwato hakkin wani wannan kenan wa kada tastagribu na haza to wurin su wannan abu suna ɗaukar shi matsayin bako a tayi addini wallahi ahmadu faddala an yi wazzafa yahudu wan nasara wala yi wazzafa ahlul bidai li quduratihim imam ahmad yana hihita a naɗa ba yahudi a ma'aikata ko kirista a ɗauke shi aiki fiye da a ɗauki ɗan bida'a saboda haɗarin 'yan bida'a to ba ku ganin 'yan bida'an suka ba shi kashi suka sa kaso suka azabtar da shi kuma su an san <laughs> su kuma an ga riga an san matsayin su ba ya dama da an zarci ka san matsayi ne kirista dama da an zarci ka san matsayin shi duk abin da ya maka ma ai daidai ne tun dai ba addinin kuɗi ba dama ko to amma wanga dan bid'a dan shiri ne ya bata addinin Allah ya bata ma rayuwa kai ma yace li annahum yankharuna fil mujtami dan suna kawo banna a cikin ƙasa min dakilihi a cikin ƙasar a cikin yankin farfajiyar kasa suna kawo banna wa yafsuduna almujtama suna bata kasa suna bata gari wa hal adarru bi ahli islam shin akwai abin da ya kawo banna ga mutanen musulunci a duniya illa ahli bidai sai da yan bid'a asali rogaje dauloli a duniya ta hanyar yan bid'a aka aka samu haka wa hal din nan bi ma'anan ma hal jaza'ul ihsan illa ihsan hal wato tana daukan ma'anoni akwai hal lil istifham akwai hal lin nafai akwai hal bi ma'ana kada hal ata alal insan kada ata alal insan shine ma'anar shi mun gane ko makaran tafsirin ibn um, tafsirin qurdabi inda yake magana wato hal jazaa'ul ihsan illa ihsan ya kawo adadin ma'anonin wannan um, kalma wannan harfi kenan nan sai ya zan wa hal adarru bil islami akwai abin da ya cutar da musulunci illa ahlul bidai sai dai yan bid'a akwai wanda ya cutar da mutanen musulunci kamar yan bid'a babu to wannan hal wa hal yakubban nas alaka za alaka za yace illa yawa to yace wa hayya'ahum lisuquti fi huwati zilli yan bid'a su suka jawo ma musulmi faduwa cikin tawagar kaskanci cikin tawagar kaskantattu cikin halin kaskanci ta ta a kadamin nasara wal yahudi yan bid'a suka jawo musulmi suka koma suka fadi karkashin kiristoci da yahuda suna taka sayo a duniya mun gane ko inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yace shin akwai wanda ya kai su wannan hali illa ahlul bid'ah sai dai yan bid'a yace kullal bala dukkan wani bila'i dukkan wani bala'i da Hausa ko allazi asabal ummata wanda ya samu wagga al'umma ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alfa wallahi lil ahad al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk bala'in da ya same ta min ahlul bidai daga yan bid'a ne ta hanyar su abin ya biyo su aka yi amfani da su ko yanzu haka kundin matan nan kundin yancin yara kundin mu lalace duk ba hanyar da ake samu a shigo da shi cikin kasashen musulmi ta hanyar irin wannan yan bid'a ne yan muna musulunci amma ba ruwan mu da lalacewa shi ko gaban shi mu dai biyan bukata kanmu ko kun gane ko ko wannan bukukuwa na maulidi ko ga ana yi biyan bukatar kansu a ciki shi yasa barin shige da wuya saboda akwai abin da suke samu duk shekara ga abin da za a kawo wa na hadaya hadaya hadaya ta maulidi to yaushe za a bari ku hmm? abin da ake samun kuɗi ana iya barin shi to shi yasa bid'o'in duk da ake samayya kan ka lura da su suna da wuyar bari sai dai wanda Allah ya shirya hatta ibn taymiya ha ibn taymiya kala yace inna ad-dawlata al-umawiyya dawla ta banu umayya yace lamma waka fil fil bid'ati lokacin da suka afka cikin bid'o'i wa qara isu ha al alhimar eh, eh, shugabansu jagoransu marwan da ya fada fi qaulil jadi cikin magana ja'ar ta kore sufofin Allah da cewa qur'ani halitta ne kala yace kana sababan fi suquti hadhihi daula wannan shi dalilin rugujewa ga daula shi dalilin rugujewa dalilin faduwarta hadhihi bid'atu al'ana wannan bid'a wannan lokaci ta kada su to wagga bid'a la sawi shay'an bin nisbati lil bid'i allazi hadasat al ana to wannan bid'a da suka yi ta lokacin to bid'a ma da ake yanzu ta yi karhin wacce ko mun lura da wannan bid'o'in da aka ake ciki yanzu har sun yi karhin wa'ancan to kaga dole ne wannan ya tilasta musulmi su samu kaskanci saboda in ka kasa su gida ɗari mutum nawa ne musulmin kirki kowane gari zo ka kasa su gida da yanzu Nijar gomiya tara da biyar cikin ɗari dukkan su musulmi ne mutum biyar ne ba musulmi ba amma yanzu in kan lura mocin ƙasar duka ka lura da shi wani ke da tasiri na wanda ba musulmi shi ke da tasiri da ya kake gani ba alama ce ba ta yan bid'a sun ci nasara menene cin nasarar dan bid'a a ɓata addini a maida shi kamar yadda kiristoci da yahuda suka da addinin annabawansu sai suna ba hakikanin addinin ba ne amma sunan na nan musulunci ne ake amma aikacen musuluncin ba shine mala yace imam ahmad cikin usulu suna ya kuli yana cewa fa za sahibi bid'atin mithlu man qala huwa makhluqun wannan ma'abucin bid'a ne misalin duk wanda ya ce qur'ani halitta ne inna ma huwa lahi laysa bi makalukin qur'ani abinda kawai yake magana Allah ne ba halitta bane wannan shine kaulan wahida allazi ya tawakkafu duk wanda ya tawakkufi ya ki cewa ba halitta bane wallazi ya kulu wanda ke cewa lafazi bil qur'ani makalukun min hadhihi al asnaf wanda ke cewa qur'ani wato lafazi na karatun qur'ani halitta ne daga cikin irin wa'anga nau'ukan mutanen ne wa min azyalihim wa aznabihim cikin yan koransu ne kawai inna lillahi wa inna ilaihi dan abu kadan na musulunci in muka ga kawai ba komai bane da an yi waci da shi gobe aka yi waci da kuma wancan ana ganin ba komai har sai aka a wayi gari babu komi ga hannunmu na musulunci duk da guda guda mun yadda shi yau muna misali yau muna da cikakken imani sai muke gani wancan abu tun dai ba wani abu ne mustahabbi ne dan bar shi ba komai wanga ba dan tun dai dan makaruhi ne ba komai a yi shi to da haka da haka har sai maga mai ma mazanabai su ma mu kai ga cewa su ma tunda ba yi bane ai ana har shi kenan a waye gari ba ba addinin sai suna ana dai karanta qur'anin gashi amma suna ne ba a aiki da shi mun gane ko har aje a cika masallata ita ma sallar ba irin ta annabi ba in ka je kasuwa ciniki ba irin na annabi ba ha in ka zo dauran eh, aure ba irin na annabi ba in an yi mutuwa ba irin bikin mutuwa na annabi ba in an haihu ba irin na annabi ba har a kai duka ba irin na annabi ba addinin sai mi rasaman ne sai zane Allah sauƙaƙi to nan na ɗauko mu wani zance cikin wata tarjama ta Imam Ahmad da yake malamai sun yi tarjamomi game da Imam Ahmad wani malami addamiri ya kawo cikin wani littafi da ake ce mai kitabu hayatul haiwan ya ce shi wasiku wato imama na uku jerin wa'annan halifofi guda uku da muka yi magana a lokacin abin nan wanda yake kusan shi ne na ƙarshe ga azabtar da imam ahmad ƙarshen rayuwar shi sai ruwaito cewa ƙarshen rayuwar shi ya dawo daga azabtar da duk wanda bai bi wannan ra'ayi nasa bane cewa qur'ani halitta ya ce lokacin wani shehi ya shiga wato daga cikin wa'anda wannan jarabawa ta kwada cikin maganar da ya tunkare shi cikin majalalar da ya da da wannan da ake cewa ibn abi du'ad sai ya ce wannan abu da halifa ke kira ga kanshi ke kiran mutane a kanshi yana ta mutane a kanshi yana azartar da mutane a kanshi shay'un lam yada eh, ilaihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wani abu ne wanda manzo Allah bai kira zuwa gare ba wala abubakar wala umaru wala aliyu halifofin manzan Allah da halifofin shi ba su kira ga wannan ko a kawo inda suka taba kira ga a ce qur'ani halitta ne tada'u anta tada'u anta nasa ilai kai ka zo kana kiran mutane zuwa ga wannan to wannan kira da kai, laisa ya kalu an kula, alimuhu aw jahilu wannan ba zai ta ga ɗayan biyu ba ko dai ka ce su sun san wagga magana in su sai mu tambaye ka ko ka ce a'a sun jahilci magana ne shi yasa su bai su kira ga wannan ba bayan kulta alimuhu wa sakatu anhu in ka kace sun san da wagga magana shuru suka yi game da ita ba su ambata ta ba lokacin su to na ai ishe mu da mu da kai da mu da kai baki dai mu ma mu yi sukuti game da abin da ya ishu an can jama'a annabi da sahabbai ne da halifofin shi suka yi shiru kan shi kuma ya ce mu yi shiru akai ko mu za mu iya karawa akai in kauka ce a a jahiluhu wa alimtuhu su annabi da sahabban nan nashi halifofin shi sun jahilci wannan al'amari ni na san shi shi yasa nake kira in kai haka kenan za ka yi irin abin da ake ce ma wanda ya lalace ya zan wato lalatacce dan lalatacce sai a ce kai lalatacce dan lalatacce yaya annabi sallallahu alaihi wasallam da halibobin shiryayyu za su jahilta wani al'amari kai a ce ka san shi in ka ce haka bakin abin da za a ce maka kenan ko a faɗi da baki ko kuma dai mutane da cikin zuciyarsu za su kudirce ka akan haka to falan ma sami alwafiq zalika lokacin da wannan wasu daga ga cikin wannan halifofi ya ji haka sai ya zabar daga wannan majalisi nashi ya ci gaba yana maimaita wannan kalmomi shikenan sai ya yahi ya ce a sake imam ahmad sai ya dawo daga wannan ra'ayi wanda yake akai da duk wanda bai ce qur'ani halitta bane a mai azaba a kai shi gidan kasuwa sashi sarka a darbe mai hannu a darbe mai kahu to sai ya dawo daga wannan kusan wa'annan kalamai daga nan ne sai imam ahmad suka rabu da wa'annan azaliman zaliman halifofi to yanzu wancan fakara ta kare sai fakara al-imanu bi ru'yatillahi fi daril akhirati imani da cewa mumune za su ga Allah a gobe gidan lahira mun fahimci wannan ko wannan shi ma da yawa sun haɗi amma ahli sunna wal jama'a su suka samu rabo da wannan imam ahmad ya ce wal iman daga cikin usul sunna akwai wal iman bi ru'yati bi ru'yati yawm al qiyama imani da mumune za su ga Allah gobe kiyama kamar ruwaya annabi sallallahu alaihi wasallam min al ahadith as-sahih kama yadda aka ruwaito hadisai ingantattu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa annan nabi sallallahu alaihi wasallam qadara a cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga ubangijin shi a nan duniya fa innahu ma'asurin an la sallallahu alaihi wasallam sahihun yace an ruwaito daga annabi sallallahu alaihi wasallam hadisi ingantacce rawahu qatada an ikramata an ibn abbas yace wa rawahu al-hakam bin abana an ikramata an ibn abbas wa rawahu ali bin zaid an yusufa bin mihrana an ibn abbas wal hadisu indana ala zahiri kama jaa an annabi sallallahu alaihi wasallam hadisi wurin mu yace yana basa zahirin shi ba za mu mai tawili ba yana bin zahirin shi kamar yadda zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam wala kalamu fihi bid'atun yin jayayya cikin shi bid'a ne walakin nu'minu bihi sai dai mu muna imani da shi kama ja'a ala zahiri kamar yadda zo bin zahirin shi wala nazuru fihi ahadan ba za mu jayayya da wani ba game da shi asharu sai shakrabi ya zo shi kuma kala sai yace wannan um, fakara ta imamu ahmad cewa wal imanu bir ru'yati yawm al qiyamah kama ruya annabi sallallahu alaihi wasallam min al ahadith as-sahih taqaddama al-kalamu an ar ru'ya in kuntuna magana ta gabata game da ru'yan nan mun karanta ta a ran nan ko yace wa annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ra'a rabbahu fa innahu ma'thurun ar rasulullah sallallahu alaihi wasallam sahihun wa rawahu qatada an ikramata an ibn abbas wa rawahu al-hakamu ibn abana an ikramata an ibn abbas wa rawahu ali ibn zaid an yusuf ibn mihrana an ibn abbas wal hadithu indana ala zahirihi wanga fakara ta imam ahmad yace hadhihi al-mas'ala hasala fiha khilafun shakarabi ya ce wani mas'ala sabani ya faru cikin ta hal ra'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam eh, laylata laylata asara bihi rabbuhu shin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga Allah hal ra'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam laylata usriya bihi rabbahu in muka yi haka ne zai hita bawo in muka ce hal ra'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam laylata asara bihi rabbuhu to jimla ba za ta yi ba kun gane ko amma muka ce halara a rasulullahi sallallahu alaihi wasallama lailata usriya bihi rabbahu rabbahu mafulun bihi kenan kun gane ko shin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga ubangiji shi daren da aka yi isra'i da shi aw ma ra'ahu ko bai ganshi ba kun gane ko yace fa ba'd an-nas ta'allaka bi kalami ibn abbas wasu sashen malamai sun rataye da magana abdullahi da abbas haza wannan magana wa ta'allaka bi kalami ahmad kuma sun rataye da wagga magana ta imamu ahmad da yace ya bi ta akan zahirinta kun gane ko wa fahimu min kalamai sai suka fahimta daga maganganun abdullahi da abbas da ahmad annahuma ya kulani suka fahimci cewa abdullahi da abbas da ahmad suna nihin inna muhammadan ra'a rabbahu bi ainihi ya ga annabi muhammad ya ga allah da ido ne kun gane ko to na ai magana gidan duniya ce gigu kada shekul islam to wannan wurin sai mun yi matakya mun lura da wannan wurin da kyau wato eh, shekul islam ibn taymiya sai ya ce kalamu ahmad magana imam ahmad wa kalam ibn abbas yaridu mutlaqan wa yaridu muqayyada magana shi takan zo mutlaqa ba tare da ya kayyade ba wani lokaci sai ta zo muqayyada yani yi tilku ibn abbas abdullahi da abbas yana da laƙin magana yace ra'a ra'a muhammadin rabbahu annabi muhammad ya ga Ubangiji shi kaga wannan mutlaqa ce kaga sai ka ce ya gane shi da idan shi kenan wayati anhu muqayyada kuma wata ruwaya sai ta zo daga gare shi muqayyada sai ce ra'ahu bi fuadihi ya gan shi da zuciyar shi kaga ga ta zo muƙayyada wa ahmad yuridu kalamuhu mutlaqan yaqulu ra'a rabbahu wa yuridu min kalamihi ma yafidu annahu ra'a rabbahu bi fuadi shi ma kenan takan zo mutlaqa takan zo muƙayyada magana shi takan zo mutlaqa yace ya ga ubangiji shi kuma wani lokaci sai ya zo cikin magana shi abin da ke nuna cewa ya gan shi ne da zuci kun fahimci wannan wannan wannan fakarar ku lura da ta da kyau in ma kare ta wani raddi a cikinta akan cewa sahabbai na sabani a aƙida wasu sahihu kama ya kuli Ibn taymiya shek rabi yace magana ingantatta shine kama abinda ibn taymiya ta yi akai ai kun ga shi kuma dan mazhabi ne na imam ahmad imam ahmad a gaba ko amma nan sai ce magana Ibn taymiya ita ce ingantatta lam yasbit fi kitabillahi wala fi sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam bai tabbata cikin littafin Allah ba kun bai tabbata cikin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam cewa anna muhammadan ra'a rabbahu cewa annabi muhammad ya ga ubangijin shi da ido kalamun kalamu ibn abbas magana abdullahi da abbas mawqufun mawquf ya ce da gare shi kadai ba kai ga nan ba wa maqayyadu kuma an qayyade magana fi nafsil waqt cikin lokacin take ya qayyade magana wa taqayyid bin nususi allati waradat muqayyadata asa wato kayyade magana mutlaka a kayyade ta da nassoshi ingantattu waɗanda suka zo suka kayyade ta shi ya inganci cikin shari'a da ce a kyale ta mutlaka yace fa fi sahih muslim ya zo cikin sahihu muslim annahu ra'a rabbahu bi fa'adihi marratayn haka ruwaya ta zo daga abdullahi da abbas cewa manzon Allah ya ga ubangiji da zuciyar shi so biyu kaga wannan ta hiddo da zuciya ba da ido ba kaga an kayyade cikin sahihu muslim kitabul imani babu ma'ana qaulin lahi subhanahu wata'ala wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra wa hal ra'a wa ra'a annabi sallallahu alaihi wasallam rabbahu lailatul isra'i to wannan baban to can wannan magana ta zo kama kala Allah baraka wa ta'ala yace kamar yadda Allah baraka wa ta'ala a suratul najm ma cha ma kadzabal fuadu ma ra'a zuciyar shi bata kareta abin da ta gani ba zuciyar shi bata kareta ba kenan ganin zuci ko kamar mu zo ga wata fassara kuma daban suratul najm aya ta 11 kala ta'ala yace kuma Allah ta'ala yace wala qadara ahu nazlatan ukhra suratul najm aya ta 13 yani marrataini kenan so bi ya gani shi wannan maimaito ga a dan a ce gani bi din ko to ganin nan biyu hadisin can da Abdullahi da Abdullahi cikin musulmi ya ce bi fuadihi marrataini kenan da wanga ganin da wancan duk sai ka ɗauke su ganin zuci ne kamin mu tsoga ga magana Aisha sannan Shakrabi ya ce Aishatu radiyallahu anha ila Aisha matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an taba tambayar ta shin wayanan gidan duniya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga Allah da idan shi qalat fi hadisi masarukin a cikin hadisi masarukin da za ta bada amsa sai ta ce salatun man ka bihinna a a'zama ala alfiryata abubuwa guda uku duk wanda ya baka labari da su to ya kiri ma Allah ƙarya wa min ha zakarat daga cikin sai ta ambata cewa man ƙala, inna muhammadan ra'a rabbahu faqad a'zama ala allahi alfiryata duk wanda ce annabi muhammad ya ga ubangijin shi da idanu haƙiƙa ya girmama ma Allah ƙarya ya ma mai ƙarya ai mu da sai mu ce ma nan ai su da larabci girmama ƙarya ko to mun kuma sai mu ce tunki ma da an ce tun tunki mai ma abu ne an san babba ne <laughs> fa kala masaruku sai masaruku yace amhilini ya ummul mu'minina dan gida ni kaɗan ya ummul mu'minina alaysa allahu yaqulu allah bai zan yana cewa ba cikin littafin shi ma kadzabal fuadu ma ra'a a suratul najm a ta sha dai kuma yana cewa wala qadara ahu nazaratan ukra suratul najm a ta sha uku fa kala lahu sai ta ce mishi ana awwal hadhihi al ummati sa'ala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ni ce farkon cikin wagga al'umma wanda ya fara tambayar manzo Allah me wa'an ga ayoyin ke ni qalat sai ta ce zalika jibrilu ra'ahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wannan da ake cewa ya gani zuciyar shi ba ta karyata ba ko ya ganshi sabka eh, ta biyu jibrilu ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gani zalika jibrilu ra'ahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kama qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa yace ra'ahu fi hay'atihi allati khalaqahu Allahu alaiha marratayn manzon Allah ya ce ya ga jibrilu cikin sufar da Allah ya halacce shi a kan ta har sau biyu ya ganshi ra'ahu min hadiran min sama'i ya ganshi yana gangarawa yana sabkowa daga sama saddan bayna sama'i wal ardi ya cike sasannin sama da ƙasa ya'ani ma ra'ahu ala hay'atihi allati khalaqa Allahu alaiha illa marratayn bai ganshi bisa ga sifar da Allah halice shi akan ta ba sai su bi ne kadai fa rahu kada sadda ma bayna samai wal ardi sai ya ganshi ya rihe sasannin wato ya daɗe sasannin tsakanin sama da ƙasa li azumi khalqihi saboda girman halittar da Allah mai fal ayatu ta'ani ko tu'ni ru'yata muhammadin li jibril kenan ayat duka an tattalata ta amma maida ta annabi Muhammad Jibril ne ya gani ba Allah ba ta tashi eh, sai malam mai taƙiƙi ya komo ƙasa sai ce to wanga bayanin in kana so ka ganshi ka tafi cikin sahihu muslim kitabul imani babu ma'ana qaulil lahi subhanahu wa laqad ra'ahu nazalatan ukhra wa hal ra'a annabi sallallahu alaihi wasallam rabbahu lailatul isra wannan dai baba shi ne zaka koma sai shakrabi ya ci gaba da kawo bayanai ya ce wasu ilar rasulu alaihi salatu salamu an tambaye shi kan shi manzan alba wallahi bil ahad manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Muhammad sallallahu alaihi wasallam an tambaye shi kama fi hadisi abi zarr radiyallahu anhu kamar yadda yake cikin hadisi abi zarr radiyallahu anhu bil idafati ila hadisi aisha wato tare da danganta magana zuwa ga hadisin aisha radiyallahu anha kala sai aka tambaye shi kaga ubangijinka ya manzan Allah sai ce nurin anna arahu ai Allah haske ne ya zani in ganin hmm. dama hijabin shi haske ne ai mun kananta ba hmm. da zai kwarewa da dukkan idan wanda ganin shi zai kai ga Allah da ya kuni mun karanta ai baya ko wannan hadisin hadisi ne wanda musulmi ya hitar da shi cikin sahihu shi kitabul imani babu fi qaulihi eh, fi qaulihi azza wa jalla eh, eh, fi qaulihi sallallahu alaihi wasallam nurun anna arahu haske ne shi Allah ya sa in shi wannan babu wa fi qaulihi ra'aitu nuran na ga haske dai amma bai ga Allah ba ya dai ga haske mun bayyana wannan ko ai ko kisa annabi Musa da makaranta da na ai ta ishe mu hujja ko yani ba'idun abu ne mai nisa a ce annabi ya ga Allah istibarin nazara wato wannan na nisantar da a ce ma an ganshi shi wal isnadani sai mu koma kuma ga isnadun da aka yi ruwa ga Abdullahi da malam zai mai da mutum shakrabi kun san malamin hadisi ne ka albani wal isnadani alladhani saqahuma ila ibn abbas isnadonin nan guda biyu na ruwaya hadisi da aka kora su zuwa ga abdullahi da abbas kilahuma fihi dhabu dukkanin su biyun kowane rauni a cikin shi yace da imam ahmad yace rawahu qatada an ikirmata an ibn abbas yace qatada ya rawaito daga ikirma daga abdullahi da abbas yace kuma warawahu al-hakamu ibn abana an ikirmata an ibn abbas al ibn abana hadha saduqun lahu awhamun fil isnad al awwal cikin isnadin farko shi saduqun yana da awham ya komo kasa yace hafiz ibn hajar al asqalani ya ambace shi fit taqribi yace saduqun abid shi yana da ibada ga dinin shi lahiya launi amma lahu awham gihin hadisi yake da matsala mun gane ko yace wa fil isnad sani fihi ali ibn zaid cikin isnadi kau na biyu ali dan zaid a cikin ibn juda'an da'ifin shi ma da'ifi sai ko mu taki tahqiqi yace shi ma Hafiz ibn Hajar al-Asqalani yayi magana kan shi fit taqribi yace da'if da'ifi ne yace wa qala anhu Sheikh al-Albani nasir Nasiruddin Albani yayi magana kan shi fit silsilatu sahiha tahat al-hadith raqami na lamba hadisi 168 yace as-sawabu fihi anna al-ulama a yakhtalafu warrajihu annahu da'if yace abin da ke daidai malamai sun yi sabani game da matsayin wanga mutum a hadisi wato sun yi sabani game da shi shine magana ta daidai yace amma abin da ke rijaye game da shi annahu da'if shi mai rauni ne wa bihi jazama al-hafiz fi takribi yace wannan magana ita ce hafiz ibn hajar al-asqalani yanke hukunci da ita cikin takribi nashi yace walakinahu du'ifa sai dai shi ana rauna nashi ne bi sabbi su'i hifzi eh, su'il hifzi ga dangance da munin har da shi har da shi tana da matsala la tuhumata fi nafsi ba wai tuhuma shi ake shi ga addinin shi ba fa masaluhu ya hasuna hadithu ko yuhsinu hadithu irin shi hadisin shi na iya zama hasana aw sahihu ko aw sahahu sanu hadisu ana hasan hadisin shi aw sahahu ko kuma ana inganta hadisin shi idza tubi'a in ya samu mutaba'a kun gane ko to kenan bai samu ba to sai mu komo kuma hadisan da ana biye su ana bigewa eh, yace qawlu qawlu da yace mawqufun an ibn abbas qawlun mawqufun an ibn abbas wagga magana mawqufiya daga abdullahi dan abbas ara da hul marfu hadisi marfu ya gitta mata annabi sallallahu alaihi wasallam annabi alaihi salatu wasallam shi annabi ya ce bai ga Allah ba abdullahi da abdul dan ya ga Allah magana mawqufi ya gare ko da ta inganta da mawqufi da marfu'i wa za a barin jayi in sun yi ta'arubi marfu'i za a barin jayi an ce annabi ya ce aka ce sahabi wani ya ce sun ci karo tawa za ta zama gaskiya wa za a rinjaye annabi sallallahu alaihi wasallam yace wa idza ta'arada al-mawquf wal marfu naqaddimu ayyuhuma idan marfufin hadisi magana sahabi ta ce karo da marfu'i magana annabi wace ce za mu gabatarwa bisa wace sai bar tambaya ga bar amsa gare mu ce marfu'i ba za a barin jayi to ta hanyar haka to an tunkuɗe ya ga Allah kawai an maido shi dai wato akan shi ne ga Allah ba hada ala fardi annahu yafidir ru'yata bil ayni wannan ga kaddarta idan za a kaddarta cewa magana shi na nunin gani da ido ya kula hada tanazzulan kenan in an sabka akan wannan wa illa fasahihu anna itlaqa hadha in sabata yufid bil hadith sabit in wannan ma ya tabbata wato za a ce yuqayyidu bil hadith yuqayyadu bil hadith sabit ana iqayyade shi da hadisi tabbatacce marfu'i cewa ra'a rabbahu bi fa'adi ya ga dai ubangijin shi da zuci sai dai a kayyade shi da haka kenan fa qayyad ibn abbas shi kanshi abdullahi ibn abbas nafsuhu kanshi ya kayyade wannan magana ya kayyade a ruyata allati atalaqaha bi ru'yati an